الله ولي da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul al'aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ne ne mustapha adamu a shirin namu na wannan lokaci wanda shine zango na farko a wannan rana abubuwan da za mu gabatar muku da dala cikin shirin sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan kuma za mu kawo muku wasu shirye-shirye da suka hada da shirin nan na kun san muna kuma dauke da shirin duniyarmu a yau za ku ji shirin nan na nahajul balaga bayan an ji shiri na musamman akan watan ramadan wato akan watan almuharram wato ranakun ashura kenan sannan a ji fatoyin musulunci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya labaran duniya da farko ga kanunsu. Iran ta ce babu alfano a ci gaba da wa hukumar makamashin nukiliya ta duniya haɗin Kwamandan rundunar kudus ta Iran ya ce nasara wato nasar da muka samu za ta ci gaba da dorewa. sojojin mamaye haramtaccen ƙasar isra'ila na ci gaba da kai hare-hare a yammacin kogin jordan to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin iran ta ce babu wani alfanu a ci gaba da baiwa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e haɗin kai kwamitin tsaron ƙasa a cikin majalisa majalisar shawarar musulunci ta iran ne ya bayyana cewa saboda yadda hukumar makamashin nukiliya ta kasa da ƙasa take ci gaba da siyasantar da kuma wato siyasantar da aikinta sannan kuma da nuna wariya ci gaba da aiki da ita ba shi da wani alfanu a wurin iran shugaban kwamitin tsaron ƙasar ta iran a waje-sai shawarar musulunci ta iran ibrahim azizi shine ya bayyana cewa karkataccen rahoton da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta gabatarwa da kwamitin alkalai shi ne zama abin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta fake da shi wajen kawo iran hari na ta'addanci aziz ya ƙara cewa iran ta sha nana ta cewa shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne kuma yana gudana ne a ƙarƙashin yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ibrahim azizi ya kuma ƙara da cewa a lokaci da dama iran ta karɓi bakuncin shugaban hukumar makamashin nukiliyar ta ƙasa da ƙasa grossi ya kuma ziyarci cibiyoyin makamashin nukiliyar amma wannan hukumar ta daina aiki da ilimi da ƙwarewa ta koma abin wasa a hannun manyan ƙasashe hakanan kuma ya ce saboda yadda hukumar ta koma aiki a siyasar nuna wa iran wariya ci gaba da aiki da ita ba shi da wani alfanu ga iran din kwamandan rundunar kudus da ke karkashin dakarun kare juyin juhar musulunci na iran ya ce nasarar da muka samu za ta ci gaba da dorewa kwamandan rundunar kudus da ke karkashin irgc ismaila ka'ani ya bayyana cewa iran ta samu nasara kuma nasara ce wacce za ta ɗore da yarda Allah akan haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Brigadier janar Ismail Ka'ani wanda ya halarci jana'izar shahidan ta'addancin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya bayyana cewa daga yanzu zuwa gaba abin da yake gabanmu shine ci gaba da samun nasarorin. Hakanan kuma ya ce idan har aka samu haɗin kai aka yi aiki tare a tsakanin al'umma ƙasa to komai zai tafi daidai birgediya janar ka'ani ya kuma jinjina wa shahidai yana mai kara da cewa tafarkinsu zai ci gaba da wanzuwa a lokacin yakin kwanaki sha biyu haramtaccen kasar isra'ila ta rika watsa cewa ta kashe kwamandan na rundunar kudus lamarin da ya tabbata farfaganda ce to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran sheikh na'im Qasim na kungiyar hezbollah ya ce mana da ƙarfin ci gaba da bugawa da abokan gaba babban magatakardar kungiyar hezbollah sheikh na'im Qasim ya bayyana cewa babu yadda za a yi hezbollah ta miƙa makamanta a cikin wannan lokacin na wato da yaƙi bai ƙare ba kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da keta tsagaita wutar yaƙin babban magatakardar kungiyar ta hezbollah ya bayyana masu tunani irin wannan da rashin sanya hankali a cikinsa a jawabinsa na dararen muharram a jiya asabar babban magatakardar kungiyar ta hezbollah ya kuma ce nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnatin kasar ta takawa haramtacciyar kasar isra'ila birki a kan ta tsagaita wuta da take yi wanda take kaiwa fararen hula har-hare sheikh na'im kasim ya kuma ce babu yadda za a yi hezbollah ta ci gaba da sanya idanu ba tare da iyaka ba domin mu mabiya imam hussein alaihi salam ne kuma a kodaushe muna ba da takin da yake cewa ba za mu yadda da kaskanci ba har ila yau sheikh na'im kasim ya ce duk waɗanda suke cewa ana baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila uzun da take fakewa da shi wajen kai hari su daina domin haramtaccen ƙasar isra'ila ba ta buƙatuwa da wani uzurin da za ta fake da shi abin da yake faruwa a palestino syria da wato da kuma syria shine babban dalili akan hakan babban da ƙungiyar ta hezbollah ya ƙara da cewa isra'ila tana neman mai rauni ne ta afka masa wannan kuwa shine abin da ba zai faru da mu ba domin mun sami tarbiyya ce ta rashin amincewa da ƙasƙanci Sheikh Na'im kasim ya kuma ce muna da ƙarfin bugawa da Isra'ila idan har ya zama nan shi kaɗai ne zaɓinmu kuma za mu yi nasara domin mun dogara da Allah da yarda Allah. A can Falasɗinu kuwa sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare a yammacin kogin Jordan. Sojojin mamayar haramtaccen ƙasar Tehuda suna ci gaba da kai hare-hare a yammacin kogin Jordan. inda a safiyar yau lahadi suka kutsa cikin wani gida a garin janin kuma kamar kuma yadda 'yan sharori zauna suka yi kutse a cikin wani gidan ne a kudancin nablus daidai lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da yau falasɗinawan gaza ke san kiyashi tana ci gaba da rusau a yammacin kogin jordan domin sake mame ƙasa a wannan yankin. ƙarshen labaran duniyar kenan. To yanzu sai a ga zama domin a ji sauran shirye-shiryenmu ko kun san shiri na musamman akan watan almuharram sai kuma duniyarmu a yau sannan kuma wato fatuwar musulunci sannan makarkare da nahajir balaga da fatan za ku kasance tare da mu domin da dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. masu sauraro ko kun san cewa yau lahadi takwas ga watan tir shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da uku ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da ashirin da tara ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1440 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan muharram shekara ta bakwai bayan hijira jim kaɗan bayan sulhun hudaybiya da mushirkai a makka manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara aika wasiƙu zuwa ga sarakuna da shugabannin ƙasashen duniya yana kiran su zuwa ga addinin musulunci da haka kuma addinin musulunci ya fara yaɗuwa zuwa sauran ƙasashen duniya malaman tarihi sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wasiku zuwa sarakuna da shugabanni goma sha biyu ko kuma ashirin da shida sannan daga cikinsu akwai sarkin roma ta gabas da sarkin farisa da habasha da bahrain yemen da sauransu kowanne daga cikin wa'annan sarakuna da shugabanni dai da irin yadda suka mayar masa da ansar wasiƙarsa da haka kuma addinin musulunci ya tashi daga addinin larabawa zuwa addinin duniya gaba ɗaya manzon allah sallallahu alaihi ya tabbatar musu kan cewa shi manzon allah ne zuwa ga dukkanin talikai masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1386 da suka gabata a ranar irin ta wato uku ga watan muharram sojojin umar dan sa'ad sun shiga kasar karbala bayan da hur dan yazid arrayahi tare da sojojinsa kimani dubu guda sun tilasta wa imam hussein a.s. jika manzon allah sallallahu alaihi da iyalan gidansa da kuma mataimakansa zuwa zuwa wani wuri da ake kira Karbala kuma suka yi masu ƙofar rago. Hor ya hana kowa motsi daga wannan wurin. Ubaidullah Dan Ziyad walin kufa ya tura umar dan sa'ad da runduna mai sojoji dubu hudu daga baya kafin haka dai ubaidullah ya rubuta wa umar Dan sa'ad takarda ta zama shugaban rai amma a lokacin da imam hussein a.s. ya ƙi wa yazid bai'a ya kuma kama hanyar kufa sai ubaidullah ya sharɗanta wa umar kan cewa sai ya gama da al'amarin imam hussein salam kafin ya wuce zuwa rai da haka kuma umar ya sami kansa a karbala don yaƙar imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana son mulkin rai don haka ubaidullah ya ci gaba da ƙara masa sojoji har zuwa ranar shida ga watan muharram na shekarar inda adadinsu ya kai dubu ashirin da haka kuma umar dan sa'ad ya aikata laifin da ba za a taɓa yafe masa ba kuma tarihi ba zai taɓa manta da shi ba na kashe imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi sallam tare da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi sallam da kuma sahabbansa wa'anda wasu daga cikinsu sahabban manzon allah sallallahu alaihi sallam ne. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yunin shekara 1991 miladiya bayan wargajewar tarayyar soviet a farkon shekara 1991 miladiya an wargaza kungiyar raya tattalin arzikin kasashen gabas wacce ake kira comecon an kafa kungiyar comecon ne na raya tattalin arzikin kasashen gabas a shekarar 1949 miladiya don hada kan tattalin arzikin kasashen gabas tare da shugabancin tarayyar soviet sai dai wannan kungiyar ba ta sami nasarar raya tattalin arzikin wa'annan kasashe kamar yadda na tarayyar turai ta samu ba dukkan tsare-tsare da suka yi ya ƙare a takarda kawai amma ya kasa aikatuwa Kasashen ƙungiyar raya tattalin arziki ta comeco sun hada da ƙasashen poland romania hungary czechoslovakia bulgaria vietnam cuba mongolia da kuma tare soviet masu sauraro ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan tiri shekara ta 1966 hijira shamsiya jiragen yakin saddam hussein na kasar iraki sun kai wa garin sardash na kasar iran hari da makaman guba kafin haka dai bayan da sojojin saddam sun sha kaye a hannun sojojin iraniyawa a sauran fagagen fama a kan iyakokin kasashen biyu sai a rana irin ta yau sojojin saddam husaini suka jefa makaman guba wanda daga baya ya tabbata cewa ya same su ne daga ƙasar jamus a kan mutanen garin sardash na ƙasar iran inda mutane da dama suka kai ga shahada wasu kuma suka ji rauni wannan kuma shine yaƙi da makaman guba na farko kan iraniyawa wanda sojojin saddam hussein na ƙasar iraki suka cilla masu don haka ranar takwas ga watan tir na kowace shekara a nan ƙasar iran ita ce ranar makaman guba ta ƙasa ashura garkuwar musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a shirinmu na yau za mu fara ne da tambaya kamar haka shin akwai bambanci tsakanin imam hassan almustaba da imam husaini alaihi salam wajen ɗaukar matakin fuskantar maƙiya musulunci amsan wannan tambaya ita ce a lokacin da imam hassan alaihi salam yake raye bayan shahadar mahaifinsa ali dan abi talib alaihi salam Shi ne shugaba kuma jagoran al'umma a zamaninsa don haka yana kan imam husaini ya yi masa biyayya tare da bin umarninsa akan duk wani mataki da ya ɗauka imam hassan alaihi salam ya kasance a zamanin halifancinsa ya ɗauki imam husaini a matsayin ɗan uwa ne kuma abokin tarayya wajen ciyar da al'amarin musulunci gaba don haka yake shawartansa akan duk wani mataki da zai ɗauka kuma sun kasance tare suke fuskantar duk wata matsalar ta taso tare suke ɗaukar matakin yaƙi a lokacin da imam hassan ya ɗaura ɗamarar yaƙi kuma tare suke ɗaukar matakin zaman lafiya a lokacin da imam hassan yake sulhu saboda masahar musulunci da musulmai don haka ba ƙaramin kuskure ba ne bambanta matsayin imam hassan da na imam Husaini alaihi a wajen ɗaukar matakin kare musulunci tarihi ya bayyana mana matakin da Imam Hassan al-Mushtaba alaihi salam ya ɗauka na ci gaba da yin yaƙi da Muawiya ɗan Abu Sufiyan a bayan mahaifinsa Ali ɗan Abi Talib alaihi salam wanda bayan ya samu rashin cika alkawari daga magoya bayansa da ma ƙoƙarin da suka yi na miƙa shi ga abokan gabansa ya sa ala tilas ya sulhu sulhu ma akan sharuɗa amma da ba don haka ba da ya ci gaba da yin yaƙi haka ta kasance imam hassan da imam husaini alaihi salam suna tarayya cikin halin tsanani da sauƙi, zaman lafiya da yaƙi, wanda sun koyi haka ne daga mahaifinsu Ali ɗan Abi Talib alaihi salam a lokacin da ya zauna lafiya da khalifofi tun daga rasuwar manzon Allah har lokacin da halifanci ya shiga hannunsa duk da halin kunci da ya shiga wanda ya kasance yana cewa manna ma sallamar umurul musulmin, walam yakun fiha jawrun illa alayya khassa lalle zan sallama haƙƙina matuƙar al'amuran musulmai zai kubuta sai ya kasance zalunci da cutarwar ta taƙaita a kaina ne ko kuma cewa da yake yi fahashitu in ana lam ansur islam wa ahla an ara fihi salman aw hadma takunu al-musibatu bihi alayya a'zamu min fawti wilayatikum allati innama hiya mata'un ayyami qala'il yazulu minha ma makan na ji tsoro idan ban taimaki musulunci da musulmai ba in ga rushewarsu ko kuma rugujewarsu wanda hakan zai fi zama babban masifa a gare ni akan shugabantanku wanda shugabantanku na wasu 'yan kwanaki ne masu shigewa don haka imam ali alaihi salam ya kasance mutum ne jarumi mai tsananin haƙuri da sallama haƙƙinsa domin maslahar musulunci da musulmai kuma mutum ne jarumi idan masarhal musulunci da na musulmi ta hukunta tashi tsaye domin fuskantar zalunci da ɓata wanda dukkanin waɗannan halaye biyu sun gudana a rayuwarsa to kamar haka ne al'amarin imam hussaini alaihi salam ya kasance misalin na mahaifinsa da na ɗan uwansa domin ya yi zaman sulhu tare da ma'auya ɗan abu sufyan a lokacin da ɗan uwansa imam hassan almustaba ya ƙulla zaman sulhu kuma har bayan shahadan ɗan uwansa bai warware yarjejeniyar da aka ƙulla ba don haka ya ci gaba da yin haƙuri da jurewa irin wulaƙancin da yake gani amma bayan da ma'awaya ya mutu ya zama babu wata yarjejeniya da za ta hukunta masa yin shiru ya duba ya gano babu wata maslaha da za ta sanya shi ya amince da yazidu dan mu'awiya a matsayin halifan musulmi don haka ya ɗauki mataki da ya fi zamewa musulunci da musulmi maslaha wanda kuwa shine matakin bijirewa da rashin amincewa da yin mubaya'a a Yazidu dan Muawiya kuma ba Imam husaini alaihi salam bane kawai ya ɗauki matakin rashin yin mubaya'ar a Yazidu domin da dama daga cikin sahabban manzon Allah da suka rage da ma tabi'ai ba su yi masa mubaya'ar ba muka yi dubi a tarihin rayuwar Imam Hussaini alaihi salam a lokacin da ya zama haƙƙin shiryar da al'umma ya koma hannunsa bayan shahadar ɗan uwansa za mu ga ɗayan biyu ne ko dai ya amince da Yazidu ɗan Mu'awiya a matsayin halifan musulmi wanda matsayin Yazidu ba ɓoye ba ne a wajen dukkanin al'umma. mu Mugira ɗan Shu'uba da ya ba da shawara wa Mu'awiya ɗan Abu sufiyan ne ya naɗa ɗansa Yazidu a matsayin halifan musulmi a bayansa. bayan ya fito daga wajen mu'awiya cewa ya yi wada atu rajula mu'awiya fi da gai la ya zalu fihi ila na wurga mu'awiya cikin bata wanda ba zai gushe ba yana cikin ta har ranar lahira tarihul hulafa na imam suyuti ya wannan magana shi kansa mugira yana da tabbaci na cewa na ɗaya yazidu a matsayin halifa bata ce tsagwaranta ina kuma ga imam husaini alaihi salam imam husaini alaihi salam yana cewa gwamnan Yazidu a Madina, ayyuhal amir, inna ahalu baitin nubuwa wa maudu risala wa muhtalafil mala'ika wa bina fataha Allah wa bina khatam wa yazidu rajulun fasik sharibul hamr qatilun nafsil muharrama Bilfus, mu'linun bil fusk مثلي walakin Nusbihu, wa tusbihun, wa nanzuru wa tanzurun, ayyuna a haƙubil bai'atu wal khilafa ya kai gwamna ka sani cewa mu ne iyalan gidan annabci wajen saukan saƙon Allah wajen saukowa mala'iku da mu Allah ya fara da mu ya rufe yazidu mutum ne fasiki mashayin giya mai kashe rai da Allah ya haramta kashe ta mai bayyana fasikancinsa a fili don haka misali na bayin baya a misalinsa amma muna nan tare da ku za mu ga wanda ya fi cancanta a yi masa mubaya'a da ya riƙe matsayin halifancin musulmai. A nan Imam Hussein alaihi salam ya fayyace mana cewa ne yin mu wa mutum yana nufin amincewa ne da halaccin shugabancinsa wanda ko Yazidu ba shi da wata alaƙa da ta haɗa shi da halifancin musulmi domin babu wata ɗabi'arsa da ta yi daidai da koyarwar musulunci da har zai zama abin koyi a musulunce kuma amincewa da Yazidu a matsayin halifan musulmi daidai yake da rusa musulunci har ila yau Imam Hussein alaihi salam ya bayyana mana a fili cewa su ne suke ɗauke da saƙon musulunci kuma waɗanda suke san shi ciki da bai amma ba zai yiwu wanda yake fasiki ya zama shi ne wanda zai jagoranci isar da saƙon musulunci ba domin fasiki yana iya sayar da al'umma musulmi domin samun biyan bukatunsa na duniya kuma jagoran musulmi ba zai yiwu ya zama fajiri ba mashayin giya don haka imam Hussein alayhi salam ya bayyana mana cewa misalinsa baya yin mubaya'a wa misalin yazidu wanda hakan ma yake nufin yin kira ne ga al'ummar musulmi da su ƙauracewa duk wani shugaba da yake fasiki ne mujirmi har ila yau a lokacin da marwan ɗan hakam yake neman matsawa imam husain alaihi salam kan sai ya yi baya a yazidu imam husaini alaihi salam ya amsa masa da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa alal islam salam iza buliyatul umma bira'in misl yazid wa laqad sami'tu min jaddi rasulullah yaqul al-khilafatu muharramatun ala ali daga Allah muke kuma gareshi shi zamu koma Allah ya kubutar da musulunci idan har aka jarabci al'umma da shugaba irin Yazidu kuma haƙiƙa na ji kakana manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa na cewa halifanci ya haramta ga iyalan gidan Abi Sufyan zaɓi na biyu ko shine idan Imam Hussein alayhi bai yi mu baya a Yazidu ba to dole ne ya ɗauki matakin yin umarni da kyawawan aiki da yin hani ga mummuna domin ya nuna wa al'umma hanya madaidaiciya da kakansa ya zo da ita wanda kuwa ko kokonto babu dole ne imam ya sa kafan wando ɗaya da ya yazidu ɗan mu'awiya akan haka ganin cewa lokaci yayi za mu sa aya a nan sai a sati na gaba za mu ci gaba da ganin muka tsaya da ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan saƙon da ke tattare da ta'aziyar shahidar ta'addancin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. wanda ya fito daga bakin wato jagorori da jami'an gwamnati mabambanta a nan iran da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana an yi jana'izar shahidan jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka kwanta dama sanadiyar ayyukan ta'addancin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin kwanaki goma sha biyu na yaƙi a wurin wannan gagarumin tare na jana'iza da miliyoyin mutane suka halatta wanda kuma ya sami halattar shugabannin bangarori uku na gwamnati da kuma manyan jami'ai an gabatar da muhimman bayanai da suke nuni da buɗe sabon shafi a cikin alaƙar siyasa ta waje mai magana da yawun dakarun kare juyin halin musulunci na iran muhammad na ya gabaci wannan taron da cewa magana ƙarshe da ta fito daga bakin shugaban ƙasar amurka donald trump tana nuni ne da halayyar yanke ƙauna bayan shan kashi a hannun iran hakanan kuma ya ce muna yi wa trump nasiha akan ya buɗe idansa da kyau ya daina yin soki burutsu akan iran har ila yau kakakin dakarun kare juyin juhar musuncin na iran ya kara da cewa bayan ga cin ƙasa da trump da netanyahu suka yi a hannun jamhuriyar musulunci ta iran suna kuma ci gaba da kallon makamai masu linzami da iran ɗin take da su a matsayin wata barazana ga ci gaba da wanzuwar wannan haramtacciyar ƙasa wani sashe na bayanin kakakin dakarun kare juyin juhar musulunci na iran din ya ce trump ba shi da cikakkiyar masaniya akan hakikanin ƙarfin iran domin yana rayuwa ne a cikin mafarkin tsaye don haka ne yake yin maganganu marasa ma'ana bisa tsammanin zai iya sauya hoton nasarar da muka samu a cikin tunanin mutanen duniya hakanan kuma kakakin dakarun kare juyin har musulunci na iran ya ce hare-haren da muka kai sun tabbatar da cewa 'yan mamaya ba su da tsaro da kariya daga makamanmu masu linzami da kuma jirage marasa matuƙi da muke harbawa sai da aka waye gari rayuwar waɗannan 'yan mamayar tana jingina ne da guduwar da suke yi zuwa ɗakunan ɓuya na ƙarƙashin ƙasa a ƙarshe na ini ya miƙa saƙo zuwa ga haramtaccen ƙasar isra'ila inda ya bayyana cewa idan har kuka sake kawo wa manufofin hare-hare to martaninmu zai zama mai tsananin gaske zai kuma zama mai karato da lokacin rushewar haramtacciyar ƙasar taku to ita kuwa ma'aikatar harkokin waje ta fitar da nata bayanin wanda ya kunshi cewa yadda al'ummar iran suka fito kwansu da kwarkwatarsu domin yi wa shahidai rakiya zuwa makwancinsu na ƙarshe ya mayar da barazana ta zama wata dama da ci gaba da tafiya a kan tafarkin raya ƙasa hakanan kuma ya yi ishara da cewa al'ummar iran ta sake tabbatar da cewa batun shimfiɗa tsaro ba wata kyauta ce da ake bayarwa daga waje ba yunkurin al'umma da kuma wato ƙasa ne da yin tsayin daka har yanzu ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran wanda yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan jana'izar ya ce halartar mutane a wurin jana'izar ta shahidan shine mayar da martani mafi dacewa a kan 'yan ta'adda da ta'addancin sahayoniya wani sashe na ma'aikatar harkokin wajen iran wato jawabin da ta fitar cewa al'ummarmu ta san yadda tafiya akan hanyar 'yanci take cike da ƙaya wacce take cike da karama da ɗaukaka a lokaci ɗaya shi kuwa shugaban ma'aikatar shari'a na jamhuriyar musulunci ta iran cewa babu ja da baya akan hanyar cimma manufofin da aka sa gaba gulam hussein hussein iji wanda yana daga cikin mahalatta taron jana'izar da sun kai miliyoyin ya tabbatar da cewa yana jinjina ga shahidai kamar yadda dukkan waɗanda suka halarci wannan taron suna jinjina ne ga shahidan bugu da ƙari sheikh iji ya yi ishara da cewa kawo kwamandoji da masana da kuma sauran 'yan ƙasa hari ba zai hana al'umma iran ta ci gaba da tafiya a akan gwadabanta ba na gina ƙasa hakanan kuma ya ce al'adunmu sun ginu ne akan sadaukar da kai al'umma mu kuwa ba su saba miƙa wuya ba don haka babu wani abu da zai sa su ajiye karama da suke da ita dangane da hukumar makamashin nukiliya sheikh muhussin iji cewa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta rika miƙa wa makiya bayananmu don haka ne iran ta dakatar da yin mu'amala da wannan hukumar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya yana daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen miƙa bayanai da kuma share fagen har-haren ta'addancin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kawo wa iran da kashi masananta waɗanda kowane daga cikinsu dama akwai bayanansa a hannun wannan hukumar ta nukiliya ta ƙasa da ƙasa don haka hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ba wacce za a amince da ita ba ce don haka babu yadda za a yi mu bari wani ya ke ta hurumin ƙasarmu kamar yadda sheikh iji ya sake faɗa. to ma'aikatar harkokin cikin gida kuwa wacce ta samu wakiltar ministanta jaddada cewa dakarun kasar suna cikin shiri hannuwansu suna kan kunamar bindiga domin mayar da martani akan duk wani hari daga makiya mominin ya kuma kara da cewa idan ana maganar kare ƙasa to ana aje duk wani saɓani da bambanci ne a gefe haɗin kan iran shine wanda ya fito fili abin da ya faru kenan kuwa a cikin waɗannan kwanaki na goma sha biyu na yaƙi inda dukkanin ɓangarorin iran suka haɗe suka dunkule domin fuskantar makiya abokan gaba na waje to wani ɗan majalisar shawarar musunci ta iran wanda ya halarci wurin taron jana'izar cewa shahadar kwamandoji da masana na jamhuriyar musulunci ta iran ba zai taɓa kawo cikas da ci gaba ba wajen wato gwadaban da iran ɗin take tafiya a kansa na gina kanta hakanan kuma ya ci gaba da cewa taron miliyoyin mutane da aka yi a wurin jana'izar sake jaddada riko ne da manufofin juyin juyi halin musulunci kwamitin tsaron ƙasa na koli na jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin shugaban wato wannan kwamitin da ke majalisar shawarar musanci ta iran ibrahim azizi cewa yi gurɓataccen rahoton hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wanda aka rubuta shine haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi amfani da shi domin kawo wa iran hari azizi ya tabbatar da cewa iran ta sha nana ta cewa shirin ta shiri ne na zaman lafiya kuma tana cikin yarjejeniyar ta npt wacce ta hana yaduwar makaman nukiliya kuma ta sha yin maraba da ziyarar shugaban wannan hukumar ta makamashin nukiliya ta duniya wato rafael grossi domin ya gane wa idanunsa hakikanin abubuwan da suke faruwa to amma a ƙarshe wannan hukumar ta karkace maimakon ta aiki na ƙwarewa da ilimi sai ta koma wata hukuma ta siyasa kuma abun wasa a hannun manyan kasashe. To shi kuwa memba a cikin majalisar fayyace maslahar tsarin musanci ta Iran wato Musa Rizai cewa al'umma Iran ta buɗe wani sabon shafi a cikin rayuwarta ta siyasa domin ta kai koli a fagage da dama na rayuwa. Ya kuma ci yadda al'umma Iran ta kare kanta cikin jarunta. ya ƙara bunƙasa matsayarta a cikin wannan yanki yadda ake kallon iran a yanzu ya sha bambam da yadda ake kallonta a baya saboda yadda ta kai hare-hare na mayar da martani kan haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma kare kanta daga haramtaccen ƙasar yahudawa a raharanta na ta'addanci to masu sauraro wannan ne muhimman saƙon da yake tattare da taron jana'izar da aka yi wa shahidan ta'addancin haramtaccen ƙasar isra'ila da miliyoyin mutane suka halatta to saboda ƙwarewar lokaci za mu dasa aya a nan kafin mu karkare bankwana ban da kuma na ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.tafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم rahim, الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله tahirin. Jama'a جماعة سوراري Assalamu alaikum" Barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban shirin fatoyin Musulunci. A wannan mako za mu yi magana ne kan sallar jam'i. Mutum ya yi sallah shi kaɗai ba tare da sallarsa tana da alaƙa da sallar wani mutum na daban ba ta fuskar shari'a. ana kiran sallar da sallar kaɗaitaka, wato sallar da mutum ya yi shi kaɗai, wanda kuma ake kiransa da salatul munfarid a larabce, yayin da sallar da mutum zai yi da niyyar koyi da wani mutum na daban, wanda zai yi koyi da shi a ayyukan da yake gudanarwa, ake kiran sallar da sallar jam'i, wato sallar da mutane biyu ko fiye da biyu suka haɗu suka gudanar tare, wanda kuma ake kiran sallar a larabce da sallar jama'a. Sallar jam'i yana farawa ne daga mutane biyu, wanda ake kiran mutumin da zai ja ragamar sallar da liman, shi kuma mutumin da zai yi koyi da liman ake kiransa da mamu. Mutumin da zai yi koyi da liman a sallar jam'i zai ƙulla niyyar yin koyi da limamin da zai jagorancin sallar da suka haɗu za su gudanar tare. sallar jam'i wato sallar da mutane biyu ko fiye da biyu suka taru za su gudanar ƙarƙashin limancin mutum guda ɗaya ne daga cikin muhimman ayyukan bautan Allah da ake yi cikin jama'a da ke da matsayi a addinin musulunci. Sallar jam'i mustahabi ne mai ƙarfi a shari'a da ke ɗauke da tarin lada, kuma an fi so a yi salloli biyar na wajibi da ake yi a kowace rana cikin jam'i, musamman ma sallolin asubahi mangariba da lisha'i sallar jam'i a kan kansa ba wajibi ba ne a shari'a sai dai sharaɗi ne na cikan wajabcin sallar juma'a idan sharuɗan sallar ta juma'a sun cika wanda za mu yi bayani kanta a nan gaba amma sallar jam'in yana iya zama wajibi kan mutum saboda wasu dalilai da suke bijirowa kamar haka na farko idan ya kasance lokacin sallah ya ƙure wanda yake dab da ficewa kuma mutum mai nawa ne wajen karatu kafin ya yi raka'a guda lokacin sallah zai iya ficewa to a irin wannan yanayi matuƙar zai iya bin sallar jam'i ƙarƙashin jagorancin limamin da yake da saurin karatu wanda zai riski raka'a guda kafin lokacin sallah ya fice to wajibi ne akan mutum ya yi koyi da liman wato ya bi sallar jam'i domin a sallar jam'i liman yakan ɗauke wa mamu karatu a raka'a ta ɗaya da ta biyu kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba. Na biyu, idan mutum bai iya karatun sallah ba, kuma ya yi sakaci bai koya ba har lokacin sallah ya shiga, wanda da zai yi sallah shi kaɗai, ba zai iya karatun ba, amma akwai yiwuwar ya shiga sallar jam'i, da liman zai ɗauke masa karatun sallah, to a nan wajibi ne ya shiga sallar jam'i. Na uku, mutum ya wajabta wa kansa sallar jam'i. ta hanyar yin bakance ko alkawari ko kuma rantsuwa. To a irin wannan yanayi, sallar jam'i ya zame wajibi a kan mutum. Sallar jam'i ya halatta a dukkanin sallolin wajibi guda biyar da ake yi a ranaku, wato asubahi, azahar, la'asar, mangariba da lisha'i. Kuma babu bambanci ya kasance mutum zai yi sallolin ne a cikin lokacinsu, ko kuma zai ramakonsu ne bayan lokacinsu ya riga ya fice. a dukkanin waɗannan halaye biyu mutum zai iya yin sallolin cikin jam'i hakanan ya halatta yin jam'i a sallolin aya misalin sallar ƙisfewar rana ko na wata girgizan ƙasa da makamantansu yayin da jam'i a sallar juma'a yake wajibi domin sharaɗi ne sallar jam'i bai halatta ba a salloli na nafila wato sallolin da suke na mustahabi kuma koda sun zame wajibi akan mutum ta hanyar yin bakance rantsuwa da alkawari, misalin sallolin nafila na rana ko waɗanda ake yi da dare, amma sallar roƙon ruwa da sallar idi babba da ƙarami, duk da kasancewansu mustahabi sun halatta a yi su cikin jam'i. Kuma a nan ne nake sallama da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sharhin nahajul balaga bismillahir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahjul balaga wanda ke kawo muku darasa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na imam amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a tarayyar najeriya sheikh ibrahim yakub alzazzaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da sa su amfanar da mu baki ɗaya a cikin rayuwarmu ta duniya da kuma gobe kiyama sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Masha Allah. a cikin shirin da ya gabata sheikh ibrahim alzazzaki ya yi bayani ne dangane da abin da ake kira ta kalifi wato abubuwan da allah maɗaukin sarki ya yi umarni da aikata da kuma waɗanda ya hani daga aikata su a matsayin wani bangare na adalcin allah maɗaukin sarki a yau malam zai yi ƙarin haske ne dangane da hudubobin amirul mu'minin alaihi salam da ke bayani akan shirya zuwa irin ta allah maɗaukin sarki ga ɗan adam wato yadda ya aiko da manzanni da suke nuna masa sahihin tafarki da kuma yadda wannan tafarki zai kai shi ga aikata abin da Allah maɗaukin sarki ya umarni da kuma barin abin da ya hane a yau da Allah malam zai yi bayanin sa dangane da hakan sai a kasance tare da mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضي صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء a ci gaba da wannan shiri na muna darussa daga nahjul balaga muna nan dai akan batun adala da kuma wuraren da adalan Allah suka bayyana daga cikin wannan bayan takalifi da muka yi magana a baya akwai shiryar da mutum ya zuwa ga alkhairi da tsaida masa hujja wani yana cikin wuraren da za mu iya cewa mazahir na adalan Allah ta'ala Allah ta'ala ya ba mutum hankali wanda yake da shi ne ke iya tantancewa tsakanin abu mai kyau da maras kyau tsakanin alkhairi da sharri ya kuma aiko da annabawa zuwa ga mutane don su nuna masu hanya na jadai ne eh, su ce masu ga hanya mai kyau ku bi ga kuma maras kyau ku nisanta sannan kuma allah ta'ala ya ma mutane alkawarin lada mai yawa a aljanna in sun yi bi da kuma ukuba ga wanda ya saba to mutum bisa ɗabi'ansa da allah ta'ala ya masa yana iya da hankalinsa ya gane cewa lalle halitta da yake gani kewaye da shi da shi kansa lallai akwai su da mahalici wanda ya samar da su kuma shi ke lura da al'amarin su yake kula da su kuma shi wannan shi ne tushen dukkan alkhairi da dukkan ni'imomi ga dukkan halitta kuma ya zama wajibi ga abin halitta ya gode ma wannan mahalicci kuma ya da'a da biya gare shi wannan bisa ɗabi'a hankali ko da ba a gaya masa ba ballantana kuma sai kuma aka aiko da manzanni daga lokaci zuwa lokaci ba a samun wani lokaci face akwai wani mai tsaye da isar da saƙon Allah ta'ala ga mutane don a yi Allah ta'ala ya ɗauke ma mutane hujja ya zama gobe kyama ba su da hujja a kan Allah su ce su ba su san wannan ba sai zama bisa bukatan zamani kowane zamani akwai irin nashi annabi hakanan kowane zamani har ya zuwa lokacin da Allah ta'ala ya aiko manzo na karshe sallallahu alaihi wa alihi da sako na karshe to kuma bayan tafiyan manzo ba shi kenan al'amari ya ƙare ba ya zama kenan an bar mutane wai sai dai ku su ta neman ina ne za su sami sako din na a'a manzo Allah kuma ya halittar da halifai har ya zuwa kiyamarsa kowane zamani akwai halifan manzo wanda zai zama shi wannan halifan shi ke tsayawa da al'amurra tamkar manzo na a kowane zamani haka ko kenan wannan ya yanke ma dan adam wani hujja da zai iya bayarwa akan rashin sanin wannan gobe kyam. to wannan abin da ke faɗi amirul mu'minin ya ishara dangane da wannan a cikin nahajul balaga a hudu ba ta farko wurare daban-daban ya nuna a wannan za mu karanto kaɗan يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار يا حامي الجار To har yanzu dai muna tare da Sheikh Ibrahim yakubu Alzazzaki da ke bayani a cikin wannan shiri namu na darussa daga Nahjul Balaga akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore ma ɗan Adam shirya da kuma hanyoyin da zai bi wajen kaiwa ga wannan shirya da hakan ya fara tun daga mataki na hankali da Allah maɗaukin sarki cusa a cikin ƙwaƙwalwarsa har zuwa ga mataki na aiko annabawa zuwa gare shi ga dai malam da ci gaban bayaninsa. kamar yadda ke cewa dangane da halittar mutum sun manafaha fiha min ruhi wato ya sa wannan halitta da yi ruhinsa ba masalata insana ta zama mutum za a zahanin yujiruha yana da hankulan da yake tunani da ita ai zuwa inda ya ce wa ma'arfatin ya furqu biha bainal haqqi wal batil da sani wanda yake tantance tsakanin menene daidai da menene ba daidai ba kaga wato Allah ta'ala ya kinsa masa fahimta ya gane me daidai da mamaye ba daidai sannan kuma a cikin huduban da yake cewa fa ba'atha fihim rusulahu wa watar ilaihim anbiya sannan kuma ya aika masu su mutane kenan manzanninsa kuma ya bibiyi su da annabawansa liyasta'duhum mithaqa fitratihi wa yudhakkirahum mansiya ni'mati domin su tunatar da su alkawarin da ya ɗauka masa sannan kuma su tunatar da su abinda suka manta na ni'imansa wa yatajju alaihim bitabliq kuma su kafa musu hujja hujja akan gobe kiyama kenan akan sun isar da wannan sako wannan da a hudu ba ta farko a hudu ba ta wala ya ce wa lam yukhli subhanahu khalqahu min nabiyyin mursale Allah bai wawita halittarsa da annabi mursali ba to zama sun wofinta da shi ba ba manzo mursali kenan bai taba zama da su haka nan wawi ba tare da manzo mursali ba au kitabin munzalin ko littafi saukakke ba au hujjatin lazima ko hujja wadda take lazima ta hau kansu au mahajjatin ka'ima ko hujja duk ma ya ce muhajja wato hanya kin ayayya wato baya wani lokacin da za a ce ma ba annabi mursali ko ba littafi saukakke ko ba hujja lizimtacce ko ba wata hanya tsayayya ba wannan lokacin ballanta na mutum ya ce shi bai san wannan ba to kuma da ya magana dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wa sai ya karkara magana cewa faqabidahu ilaihi kariman sallallahu alaihi wa to ya karbi ran manzo Allah sallallahu alaihi wa min karimi ya zuwa ga rahamarsa wa khallafa fikum ma khallafatil anbiya fi umamiya shi manzon nan ya halittar muku da abin da annabawa suka halittar a al'ummansu wato kowane annabi ba yakan tafi ne ya bar al'umman haka nan yakan halittar masu da wanjin abin da ko bayi nan zai tsaya a tsakaninsu a matsayin hujja ya ce idlam ya tarukum hamala wannan manzo bai bar kuwawi ba ba ya tafi ne kawai ce ga saƙonku na na bar ku ba ina bigairi ɗariƙin wadihin bai bar ku ba tare da hanya bayyananniya ba wala alamin ƙa'im ko kuma alami tsayayye ba gashi nan kitaba rabbikum fikum littafin ubangijin ku cikin ku wato gashi nan ya bar muku littafi manzo Allah ba littafi kawai ba hadisin sakalai shahararre ne dukkanin makarantu sun kawo inni tarikun fikum ma in tamassaktu kuntum bihima lantarin talil kitab Allah wa itarati ahada ni mai banin muku abubuwa biyu ne wanda in ko nuke su ba za ku bace ba har abada littafin Allah da iyalan na itira dina kuma itira din nan da manzo Allah bai bayani ba zai zama lazimin su ce su wane ne itira din to kuma manzo Allah ya bayani wannan to a mahallin shi da yake shi ma ya babin kashin kansa ne shine batun imama wajen batun imama za mu kawo wannan da imamatul ama da imamatul khasa yana nan tafi insha Allah yanzu mana magana ne kan adala a wannan abin da muke so mu tabbatar shine mutum ya sani cewa bisa adalcin Allah bai kyale mutum da jahilci ba ya bai taɓa mutane kara zube ba ba tare da sun san ina ne kamata su nufa ba ba su taɓa zama garke ba makiyayi ba kuma makiyayin nan alami daga wajen Allah mansubi sananne wanda gobe kiyama za su kasance ba wani hujjar da za su ba Allah akan rashin sanin wannan insha Allah da yake lokaci na hararan mu akan wannan zamu mu dora a nan gaba kafin mu je ga waɗansu shika-shikan na imani insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin ilhadi muhammad ya